الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباله خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna goma ne ga watan sha'aban hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 23 ga watan uku shekara 2021 yanzu bai wuce mana saura kwana goma sha tara ba ko ashirin zuwa watan ramadana ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddare shi ya ga watan ramadana ɗin muna roƙon Allah ta'ala ya ƙaddara mana wajen wasalawa zuwa ga wannan wata na ramadana bare daidai wannan lokaci ana cikin rudani ƙwarar gaskin gaske na maganan coronavirus da ta zo ta cika duniya to gashi dai bana ba mu sani ba ko sai gab da ramadanan a guguwar za ta sake tasowa a to ai kasan in Allah ya da haka muke fata to amma yanayin yadda al'amura suke abin aka ce maka shugabanni wani lokaci to sai dai addu'a kawai amma ko a baran wasu ba su matsa ba wasu kuma sun matsa ko kuwa amma dai gashi dai ya wuce da shi yasa duk fitinar da ta zo muke cewa Allah ka sa mu za mu ga ƙarshen ta eh, ita ma wannan ɗin Allah ka sa ya zama sai dai tarihi da haka Allah ka sa mana daga cikin wanda za mu ga wata na Ramadana wanda kuma suka rigaye mu to muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu Allah ka yi musu rahama wannan shine darasi na casa'in da shida a cikin wannan littafi a ɓangare na a turkun najati min alfitan shine na 26 wanda kuma muna sa ran insha Allah yau zamu karatu na ƙarshe daga nan mutane sai dai su jira sai bayan watan Ramadan kuma idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu domin a muna da tafiyoyi a gaban mu kwanan nan wanda suke bibiyar shafin mu sun san tun ranar alhamis rabon mu da karatu bana nan na ɗan tafiya to akwai wanda mu sake yin tafiya ne kuma tafiya za ta iya ɗaukan yan kwanaki da kuma ga ramadan din yana zuwa ga bahasi buhu na tafsiri to dole wasu abubuwan sai mun ɗan yi haƙuri da su sannan al'umma ke iya samun wani abin kuma wanda take da littafi a hannunsu shafi na ɗari uku da saba'in da biyu za su duba ɗari uku da saba'in da biyu addabi ta sabi ƙa’ida ta bakwai Malam yake cewa an Allah amara Allah subhanahu wa ta’ala ya yi umarni bi muwalatil mu’minina da jibintan masu imani wa kasatan musamman ma’al ulama malamai falmu’minuna wal mu’minatu mummine maza da mummine mata kama ƙalin Allah jalla wa’ala kamar yadda Allah ya ce ba a duhun auliya’u ba’ad sashen su dole ya ƙaunaci sashi kuma kada su yi la'akari da ƙasa ko yanki ko ɓangare ba abin da ya dame ka wallahi abin yana da ban tsoro na ji wasu gurare za ka ga wasu ma malamai ne na addini amma za ka ga ƙabilanci yana musu tasiri karatun addini wallahi bai sa ba har yanzu ya musu tasirin da su gane addinin ya fi yaransu muhimmanci ta madaka da aka waye gari malaman addinin cikinta kabilanci yana da tasiri a gurinsu ya kuma kake tsammanin mabiyansu an fahimta kullum mu'minin kowane mumini labudda lahu babu makawa gare shi wa fardun alaihi wajibi ne gare shi an yi hibbal mu'mini ne ya so mumini 'yan uwansa wannan ita ce ka'ida saboda aka mu gane kun ga 'yan uwantaka ta nasaba tana da muhimmanci ko wanda wannan dalilin ne sa Allah yake ta allazi sa’aluna bihi ku ji tsoron Allah da kuke tambayar junan ku da shi akan abu sannan ku ji tsoron yanke zumunci to amma fa tare da haka dan uwanka in ya haɗa abu biyu yana da alaka da kai ta zumunci yana da alaƙa da kai ta addini to yana da haƙƙi biyu akan ka haƙƙi na zumunci da haƙƙi na addini idan ɗan uwanka ya haɗa nasaba da kai bai da alaƙa da kai ta addini wani kuma bai haɗa nasaba da kai ba amma yana da alaƙa da kai tawa ta addini a gurin Allah ya wajabta maka dole ka fi son wanda addini ya haɗa ku sama da wanda nasaba ta haɗa amma ba kowa ki gane wannan ba to shine yake cewa wa an yansurahum ya taimake su wani ya cani ba ya tafi him sannan ya nisance musu izgili da haka za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya hana la yasaru qauman min kada wasu mutane su dinga wasu mutane izgili asa an yakunu khairan minhu wanda kake wa izgili kake rena kake kallon ba kowa bane takan yi ko a gurin Allah ya fi ka sannan fa kaifa idza kana ulaika almu'minuna hum ya kuma wa'annan mu'minin in sun kasance ansaru shir'atillahi wato wanda suke taimaka ma shari'ar Allah ne wahumul ladina sune wa'inda yubayyinuna lin-nasi halala suke bayyana wa mutane halal min al-harami daga haram wahumul ladina yubayyinuna lin-nasi al-haqqa min al-batil sune wanda za su yi wa mutane bayanan gaskiya akan kishiyar ta ita ce banna shekara ta 2019 15 mun zo a nan gurin akwai wanda mun yi rikici da su da dama a masallacin matasa nan muna karatu wasu marasa kunya daga kawai ko wani mutum ya ɗauke nauyin karatun mu ana sawa a nagarta na kai kana nan ai na zo wai saboda ɗan siyasa ne na ce wani ya ɗauki nauyin karatun mu ana sawa a nagarta Allah ya saka masa da alheri ne ba su iya tarana ba sun faɗa mu waje suka je suka samu malam kamis almisiri suka faɗa mai wai don mai zan zo masallacin in ce wai wani ya ɗauki nauyin karatun mu ana sakawa a rediyo Allah ya saka masa da alheri wai yana da alaƙa da siyasa ina ruwana ne ko dan waye ya kawo aikin addini sai in ji karba amma ni ba za su iya tarata su faɗa min ba saboda da gani na kasan ni ba ustazu zalla ba ne kana kallo na wallahi ka sani ni ba wanda za ka mare ni a hagu bane in sake miƙa ma dama saboda tsabar imani ka sake gaura mun mari yau da gani na ko a hanya ka tare ni san za mu tirka tirka da kai wallahi so ni ba su iya zuwa sun faɗa min ba muka zo muka faɗa mutane yanzu mala abu kai ka sani kafin in yi tafiyar nan yanzu akwai ran da mata yanzu da safi kwanan nan sai da na ɗauki mataki kawai an zo an mai mun da gida sai ka ce gidan dan siyasa da safe zuwa azahar a koran da na kirga mata sun fi ashirin wanda suka zo gidana wata daga ƙarshen kwalta za a haɗa a gidan biki a ba ta labari a ce mata ‘yan kina da matsala kawai taho gidan wani ni ba kuɗi ake kawo ba daga gwamnatin jiha wallahi inda gwamnati ta san nauyin da muke ɗauke mata na al'umma ku yanzu kaga ayo. wanda suke yankin akwai ɗan majalisa na jiha amma ba kowa ya san gidan shi ba amma ni an san gidana yanzu yau da asuba ina shirya gida aka ce wasu mutane uku sun zo sun kantare mun a kofar gida eh to haka kawai mutane amma sanda muka zo muka ce musu in ku zaɓi mutanen kirki akwai wanda suka zo suka ce ina ruwan mu ya za mu je mu saka baki akan harkar siyasa amma ba mutanen nan suna kallo ake zuwa gidajenmu da project ɗin da ya kamata a kaimawa ‘yan siyasa ba wanda ya tashi kuma yi magana ya ce don mai ni ba wanda ya saɓe ni ba wanda ke kawo mun kuɗi don mai za a din ya kamata duk wanda zai zo gidana ya zama fatawa ta addini ce za ta kawo shi in ba fatawa ta addini za ta kawo ka ba ka ga mutum ya zo ya yi sallama da ni ya ce maka matarsa ta haihu tana asibiti ya ce maka bai da rakon suna kaya akwai wanda ma ya fara gini ginin ya kai linta bai da abin rufi ya taho ni yake so in bashi kuɗin da zai je riki har akwai wanda ma matarsa ta farko tana bashi matsala yana so zai ƙara aure ya zo ni yake so in bashi kuɗin da zai je ƙara aure saboda tsabar renin hankali to eh kun ya ka ce magasan annabawa eh. to amma duk abin da ya zama yanzu ba zai kai kamar yadda gadon eh haka ne to saboda haka irin wannan Allah ka rika haɗewa a'a ai dole ne in yi bayani alaga ta malan kadi annabi da Allah ya ce masa wa amma sa'ila mai tambaya idan ya zo kada ka buga matsawa ko tambayar da ake zuwa a annabi iri biyu ce akwai a tambaya ta fatawa akwai tambaya ta rayuwa shi dalilin da ya sa Allah ya ce wa annabi falatan hamsa saboda akwai bai a wajen shi haka ne ko ba haka mani shi yasa Allah ya ce falatan har shi shugaba ne Allah ne ya naɗo shi daga can kuma aka ce ga dukiya ta baitul mali tana hannun wa ni kuma ba baitul kuwa a gidana aka na makallahu a'a ai abin da ya shi abin da yake so ba za ka gane ba ne yanzu in banda na ɗauki mataki kwanan nan gida na fa so yake fa ƙarfi na fa ba zan iya zama gidan mu sai ga mata rana ɗaya ba daga safe zuwa azara ka ga da in sun zo ma ina uzuri suna iya tafiya su je su dawo a yanzu sai ka ga wata ta makale a nan wata ta makale a can wata ta makale a eh ka gani kuma gidan yin siyasa ya kamata su je to da muka zo aka fara samun matsala tun daga shekara ta dubu biyu da sha biyar ba irin jafa'in da ban gani ba a garin nan sai da ta kai a unguwan nan tamu duk in ka ga mutum hudu biyar sun haɗu to a kai na ake tattauna na ce kada na ce kada da na tashi bacci daga azar zuwa al'asar don samu an mulmulo wani shirin an ɗora mu sai da ta kai a masallaci ba ni da ikon in ce wa mutane ku yi addu'a Allah ya zaɓan muku shugabanni na alheri sai wani ce munafunci mm. in ba munafuncin banza ba ai alherin kowa ya bayyana kowa ya gane shi a fili yake haka aka dinga yi eh ka gani haka aka dinga yi to ana fara samun matsala ta farko aka ɗauko maganar koran malaman firamare aka ce za a tantance sai ga mutum ya yi sallama gida a kan makallawa kasan ku ake ji a garin nan ya kamata ku sama ki <laughs> na ce tu ai ba wani ubana da ke karantawa a firamare to in sa ki in yami aka zo maganin aikin lokal gamba wai in sa ki to na ce to in sa ki in ce me in ce ka a kore su ko ka a yaya na ce ni ba ta shafan ba ni ba aiki nake a lokal gamba. ba to da ka dan an kore ka kana aiki a lokal gama ne ba matsala ka bace ko kuwa to abun mamaki wannan maganar da malam yake humul ladina yubayyinuna lin-nas al-halal min al-haram wa humul ladina yubayyinuna lin-nas al-haqq min al-batil an yi حرمت أن wa an bati malamai. illa min bi khairi ko kun sani mutum ne zai zo waje na da matsala kuɗi na ne fa zan yi sake fa in ɗauka in bashi da ya tafi sai ce wai shi ma ya zo ya karɓi na shi wuce mis ni ma na je na yi ne na amso shi ma ya zo ya yi ne ta shi yasa yanzu na daina ko kuwa in ka in na yi kuma kana ganin dama ai haƙƙinka ne ka na karɓo ka karɓa sai ka zo ka karɓa yanzu sun daina bayarwa dama an zo aka nake cewa yar gada ce muke haurawa mu karɓo kun taru kun kare gada yanzu da mu da ku da ana tsallake yanzu ba shi kenan ba ka ga mutumin da ɗaurin aure sai za ka ɗaya komai wani gawar babansa ma in ta mutu yadda zai mata wanka ya mata sallah bai sani ba kai za ka je a tsaya amma rana ɗaya sai je ya ɗauko wani ɗan siyasa mara mutunci wanda ko sallama bai iya ba in ya tashi gaban mutane bai iya faɗan alif da lam ɗin ya ce assalamu alaikum sai dai jama'a salamu alaikum jama'a salamu alaikum ba ka ake yi ba sai zai ya nuna cewa a'a kai ba ka da kima wannan mutumin shi yake da kima shi zai iya cire shi daga masifar da ya shiga ta rayuwa ko kuwa ko nan gaba in mutane in kun ji wasu sun yi shuru sun isa kasa bakinsu a harkar siyasan nan ku shuru harkar gaskiya tana da wahala sau da su mutane so suke ka dinga faɗa musu sun zuciyarsu ba abin da ka karanta ba ni kuma ba wani dalili in sha wahala in sai littafi ba ka san yadda nake ba na yi karatu da wahala ina bincike da wahala kai kana bacci wata matsala ƙwaya ɗaya kana neman yadda za ka nemo mata mafita da daddare ka shiga tan sai ka liƙa littafi sama da goma mutum yana kwanci sannan yana jiran kuma in abu ya taso ka tattara karatun ka faɗa mai abin da zuciyar shi take so ba abin da ka karanta ta ya za a yi haka to shi ne malam yake cewa illa bi khair wal majalis allati da majalisoshi allati yuzkaru fiha al ulama bi khairi bi ghairi هو المجالس مجلس شيء ka يذكر فيها العلماء بغير خير wanda za a dinga ambata su ba da alheri ba majalisa su majalisi ne mummuna limada saboda ne li'anna al-ulama warasatul anbiya domin malamai su ne magadawa fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman ba wani annabi da ya mutu ya bar kuɗi aka gada wa inna ma warasul ilma sun gadar da ilimi ne faman a akada ne da haddin wasir shi yasa ina nan zan zan yi program a kan siyasa mai zuwa ta shekara 2023 zan faɗi matsayina tun kafin ma siyasar ta zo kowa ya san matsayina in an gayyace ni taron siyasa in na ga dama in ji in na ga dama in ki zuwa in ka ga na je to na ga akwai maslaha ne in na ki zuwa na ga babu maslaha ne kuma in Allah ya yarda duk siyasar ba za ta taimaki abin da nake na addini ba da al'ummata da izinin Allah ba zan shige ta ba wannan shine shine kawai matsayina an fahimta to da kan ka ganni na tafi wani guri ko wajen wani to naga akwai maslaha ne in babu in yi zamana Allah ka ji dan ƙala rawi an gayyace shi taron siyasa an ce ya zo ya bude da addu'a yace ku batta a kullaka da Allah ya sa ku bude فمن احترم ulama duk mutumin da ya girmama malamai wa ajallar ulama sannan ya mutunta malamai ya girmama su wa akhadha bi maqali ulama ahli sunnati wal jamaa yayi riko da maganganun malaman ahli sunna ahli tauhidi ma abuta tauhidi fa innahu akhadha bi mirasin nubuwa yayi riko da gadan annabta walam da mirasan nubuwa bai bar gadan annabta ba ila ghairihi zuwa ga waninsa na sha magana a munasabobi da dama na ce su kuma malamai su ji tsoron Allah dukkan malamin da yake so ya dinga saka bakinsa a harkar siyasa to ya saka ta da ma'auni biyu ma'auni na ilimi da ma'auni na adalci ilimi ke sa duk abin da aka ɗauko shi aka zo maka da shi in baka san shi ba kana malami kakka shige shi yanzu kamar yadda na sha faɗa ga malam idan harkar siyasa ta taso duk abin da zai faru ya kamata in nemi 'yan siyasa ne in jiya system in yake ya tsarin yake an zo an kawo maka labarin wani an ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza kana malami farkon abin da ya kamata a tasabbut ka bincika domin kai kujerar ka ba ta da lokaci shi kuma tashi tana da tana da lokaci kuma kai yanzu nan gurin da Allah da muke zuwa ai karatun nan a tashi ba za ka rasa masu ra'ayi na jam'iyyun nan ba kuma suna zuwa nan daga ran da wanda ke zuwa nan wajen karatu ya gane nima na zama ɗan jam'iyya kara da Allah an raba kan mutane ko ɗaliban ka ne ka raba kansu ko baka raba su ba sannan duk gaskiyar da za ka taho idan tana da alaƙa da wanda kake magana a kan shi yana rike da gwamnati ne to a ciki kuma akwai waɗanda suke su 'yan gwamnatin ne akwai 'yan adawa in ka faɗaɗɗe nan ɓangaren to sai su dinga kallon a dama dole a yi haka ai malam dan jam'iyya ne ai haka ne ko ba haka ba haka ne sau da haka musuluncin da ya haɗa mu da mutane ya fi jam'iyyar muhimmanci sau da haka jam'iyya lalura tana iya sa mutumin da ka gan shi a nan yau gobe ya fice ya koma ina can amma ni ai ba yadda za a yanzu ina sunna saboda maslaha ta siyasa gobe koma koma bid'a ko zai ai bai yi wa ai to sai mun gane cewa addinin da ya haɗa mu ya fi muhimmanci akan maganan wa jam'iyya so ita kuma maganar jam'iyya idan ana yin ta a matsayinka na wanda zaka karantar da al'umma kai baban kowa ne da wanda yake wannan jam'iyyar da wanda yake wannan jam'iyyar duka runguma su ka yi in dai musulunci ya haɗa ku ya fi wannan jam'iyyar muhimmanci nawa ne da Allah shekara biyar da ta wuce suna wata jam'iyya na sun baro sun da wata an yi canza ko ba tattanza ba a tattanza in ka zo ka zama kana rikici ne akan wani duko da sai an mutu to gobe ma sai canza sai wani gurin ya za ka yi da shi bayan da za ka yi da shi sannan abu na biyu shine adalci ɗan siyasa ne yanzu a ma'auninsa in yana wata jam'iyya duk abin da aka yi a jam'iyyarsu ko ba na daidai ba ne zai yi ƙoƙarin siya ba shi kariya kuma zai yi ƙoƙarin duk abin da ya faru ba a jam'iyyarsu ba na kirki sai ya akin wannan abu mu kuma musulunci ba shi bane ka'idan mu a'a akwai lokacin da wani a harkar siyasa ana ganin yana tare da kai wata matsala za ta taso bai da gaskiya Allah jarraba ka ne za a gani za ka faɗi gaskiya ko ba za ka faɗa ba ga wani kuma bai tare da kai kuma ya yi gaskiya ya yi daidai za a gani za ka faɗa ko ba za ka faɗa ba to sai ya zamanto sai wasu malaman su ma sai ya zamanto ma'aunin su daya da ma'aunin yanwa yan jam'iyyar yawa naka naka ne komai lalacewarsa to da ka in wani yayi ba daidai ba tunda muna tare da shi ba daidai din ma daidai ce wani in yi daidai in ba ma tare da shi daidai ɗinsa ma kuskure ce bayan addini haka shi yasa Allah ya ce mana wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu sannan ce wa idan qultum fa'adilu walau kana za qurba to shine malam yake cewa wal ulama'u su malamai allazi yurda'u ila qawlihim wanda ake koma zuwa maganganun su yuwaluna ana jibinta su wa yuhabbuna kuma ana san su sifatuhum sifatuhum annahum sifatu shine awwalan na farko hum a'immatu ahli sunnati wal jama'a fi waqtihi su ne malamai na ahalar sunnati wal jama'a a zamanin su a immatin tauhid su ne jagorori na tauhidi wallazi na yurja'u ilai ila qawlihim fi tauhid fi waqtihim wanda ake koma zuwa ga maganganun su kan matsalar tauhidi lokacin su farko kenan saniyan na biyu thumma hum ahli shumuliyya su ne ma'abuta gamewa fi a hakamin shar'iyya wajen sanin hukunce hukunce na shari'a fa ya'lamuna al-fiqh sun san fiqh bi abwabihi da babobin da fiqh yake da shi sama da babi talatin da wani abu ina fata an fahimta domin usulul fiƙi yana da abwa mustalahul hadisi yana da abuwa. sannan abin da ya shafi fiqhun ma yana da abuwa. to fiƙihu yana da babi ya kai talatin da wani abu kullaha dukkanta bi abwabil fiqh kullaha Waya alamuna sun san qawaid ash-shari'a ka'idoji na shari'a wal usuliyya al da ƙa'ida ta usul wacce ake kiyayewa fala yakunu indahum iltibasu da ka bai zamantowa a gurinsu sa akwai rikici da ka fala yakunu indahum al-iltibasu wala wala ikhtilafa bain al-mas'ala wal ukhra haka nan tsakanin wata matsala da wata wala bainal qadaya ba'daha ma ba'din ko wata wato hukunci tare da wata mawdu'u fiqhi alwaqi amfanin mawdu'ina alfiqhi alwaqi shi alfiqhi alwaqi sanin abin da ke aukuwa yanzu wa inda zalika a wajen wannan ne la budda babu makawa wa an nadhkura mas'alatan muhimma mu'ammatu wata matsala mai muhimmanci waqa fiha kathiruna wanda da yawa suka afka a cikin tawhiyal qaulul qa'il ita ce maganan mai magana cewa inna ulama'ana malamanmu fi hadal waqt a wannan lokacin la yafhamuna alwaqi'a ba sa fahimtar waqi hatta balad min ahadihim har sai da ta kai daga ɗaya daga cikin ɗalibai in ji malam annahu qala fi mujtama'in sagiri lahu ma a ba'ad ikhwanihi ya faɗa a wani taro da aka yi tare da wasu ƴan uwa cewa innahu istafadna min hadhihi al-ahwal mun fa'idantu cikin waɗannan ahwal din wa hadhihi da waɗannan ababan da suka faru tamayyuz ulama'i bambance malamai ila akwai mutanen da a cikin malamai ya fahuna alwaqi'a sun fahimci waqi wa alaihin alaihi alahkam alshar'iyya suna gina hukunci na shari'a wa unasun min alulama'i la yafhamuna alwaqi'a da malaman da su fahimci waqi ba wata fitina ta taba tasowa a kasashen larabawa irin su manya-manyan malamai irin su bin irin su fauzan irin su usaimin irin su al'allamatul albani sai su yi fatawa sai a samu yaro sai ka ya ce fatawar su al'allamatul albani fatawa ce da lati jawo da sarawiyar mar'a ai ba ta wuce wandan mace ba ma'ana su malamai ne da in za a tambaye su matsalar jinin al'ada ko kaza ko kaza ya kamata a tambaye su malamai ne da ba su san waƙi ba ina ba ta an fahimta ko a yi malamin tambaya ya bada fatwa sai a ce wannan matsalar tana da alaƙa da filin jihadi malam wani da malam wani kuma su san waƙi na jihadi ba bai kamata a tambaye su fatawa ba shine maganar da yake rashin kunya ne yanzu ba dole ba ne ina zaune ka ce sai na zama lauya sai na zama injiniya ba shi ba ne a'a amma ina iya alaƙa da duk wa'annan in wata matsala ta taso in tintiɓe su kaga an yi amfani da faɗin Allah fasalu ahlaz zikir in kuntum la ta'lam saboda kowace matsala tana da ahlaz zikir nata ko kuwa da yanzu nan wadan a ce an tafi tashar jirgin sama za a hau jirgi za a tafi ana jiran direba yanzu sai kai kuka ga nazo na wuce ba. an ce ni ne direban jirgin dan Allah fitin ku akwai wanda zai da in tuka shi eh ba shi sa lokacin da wancan tsohon gwamna dan baba sun ce da ya mutu ba ba kun san san da ya azan na farko an zo ana ta rigima ya warke ko bai warke ba wasu suka ci ya warke a mai da shi kan gwamna wani ya ce to ai in ana so a gane ya warke jirgin da ya hawa ya hadari a sake kawo shi a lodin shi da mutane wanda suka ci ya ya shiga ciki ya ja su in ya dawo da su garin da aka aka bari to kaga ya warke yana sauka sai ya wuce gidan gwamnati idan waɗanda mutanen da suka ci ya warke ba za su yadda ba ya hau jirgi ya tuka su to ƙarya suke su ba su yadda ya warke ba ganganci suke so su mutane to shine malam yace wa wallahi inna hada maqalati su wallahi wannan magana ce mummuna tadullu ala adami fahmi ma tubna alaihi al-ahkam tana nuni akan rashin fahimtar akan me ake gina hukunci na shari'a wa ma yu'khad bihi al-ulama ko ma ya'khadhu bihi al-ulama da abinda malamai suke riko da shi wa ma yar'unahu min al-fahmi da abinda suke kula da shi na fahimta wa ma la yar'unahu da abinda ba sa kulawa da shi wannan yana ciki yanzu ba mun karanta ba cewa gashi a cikin suratul naml annabi sulaimanu lokacin da wata faƙada tsaida faƙala maliya la'ar alhudahu da amkani min alga'ibi la wa'addibannahu azaban min aw la azbahannahu aw la ya'tiyan nabi sultanin mubin da alhudahu da ya dawo Allah sai ce fa maka ta gaira ba'idi da ya zauna ba ni ta me yake a hattu bi malam tuhitu bi ni na san abin da kai baka sani tsuntsu ne na je na yi sobe na je garin saba a na zo maka da labari wannan na ƙasa ne cikin haƙƙin annabi suleiman ga shi fa ba fa mutum bane tsuntsu ne yana kan kujera ta mulkin da sai da Allah ya ce wala qad atayna dawuda wa sulaymana ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin wa warisa sulaymanu dawud kaga to cikin abinda da Allah ya ba su na mulki fa bayan Allah ya ba da ilimin duk wanda Allah ya ci ya ba shi ilimi ko ka gane ko baka gane ba yana da karatu yana da ilimi amma tare da ilimin wani ya zai ce masa a hattu bi malam tuhitu bihi ni na san abin da kai baka sani na zo maka da labari daga gari kaza daga gari kaza ba rashin kamala ba eh ka je ka karanta wani abu wanda ban sani ba ka zo kai man bayani in matsala ta taso ya matsala ta sai in duba a matsayin addini abin ya kamata in bada fatawa dan kuma Allah ya nuna maka cewa cikar kamalar mulki wajen sanin komai wallahi babu wanda ya isa ga wannan sai Allah kawai shi yasa tare da annabi Sulaiman gashi a mulkin ma sai da yake qala rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka bani mulkin da a bayana ba za ka ba wani ba innaka antal wahhab Allah kai mai ne kuma Allah ya ce an baka ba shi kenan ba amma wani tsuntsu ya zo ce ni na san abin da baka sani shi kenan to saboda haka kullum ina faɗa malaman addini su daina yaudara kansu sai ga za ka zo kai karatu a masallaci ana saurara ka sai ka je matsalar da ba taka ba maimakon ka saurare ta in abu ya taso ka ji ina ne za ka nemo mata mafita a addini sai ka ce a kai ne malami a masallaci kuma kai ne malami a ko'ina ina za a yi haka kai malam kuna harkar siyasa ne yanzu akwai malaman da sun buɗe baki suna magana don ba ta ji matsalar daga gurin waɗanda ya kamata su yi ta ba ka san cewa suna magana ne ko kuna nan su suna nan babu haɗi amma da a ce sun nemi wanda suka san abin su musu bayani ya abin yi. sai kaga dole za su yi bayani daidai da waƙi abin da ke faruwa don sun nemi sanin abin ta hannun waɗanda suka san abu to shine malam yake cewa fa inna fahamal fa fahimtar inda ahalul ilmi a wajen ma'abuta ilimi yan kasimu ila qismaini ya kasu gida na biyu al-qism kaso na farko fahamar liwaqi'in yabni alaihi al-hukm ash-shari akwai fahimta na waki wanda hukuncin shari'a ke ginuwa akan shi fa la budda minhu wannan babu makawa wa fahimtar sa muta'ayyanun abin ayyana ne wa man hakama fi mas'alatin duna an yafhama waqi'an waqi'aha duk lokacin da aka tambaye ka kan wata matsala ka yi hukunci a kanta ba tare da ka fahimci a matsalar take aukuwa ba faƙaɗa a ta su dole za ka yi kuskure fa in kana da waƙi asarin fil hukumi in dai waƙi yana da tasiri wajen kai hukunci to fala budda min fahami dole ka fahimci a matsala take kafin ka hukunci alƙismu sani kaso na biyu waƙi la asara lahu fil hukumin shari'a akwai waƙi inda ba shi da wani tasiri a hukuncin shari'a fa innahu yakunu min al waqi domin yakan iya aukuwa daga waƙi kai abu ne za a ce maka kaita wa kaita wa kaza wa kaza ai kaza da kaza ne kaza kaza ne wa qisasan tawalan azu ana baka wasu labarai dogaye walakin la asara lidhalika al fahm ba wani tasiri ga wannan fahimtar walidhalika al qisas da waɗannan labaran da ake baka wa tilkal ahwal ga wa'annan halaye la asara laha fil hukm shari'a ba ta da ainihin wato hukunci ko wani tasiri wajen hukunci na shari'a Wa inda zalika al'ulama a wannan lokacin malamai la ya akhuduna ga ba za su yi riko da ita ba wa in fahimuha ko da mutum ya gane da kake faɗa وليس معنى ذلك أن كل واقع أن كل واقع ilmun. ba wannan yana nuna cewa kowane abu da ya auku ba ilimi ne da tabni alaihi al-ahkamu shar'iyya hukuncin shari'a yake ginuwa a kansa shine malam yake sa'adribu amsilatan lil amri al-awwal bari buga maka misali akan al'amari na farko wa amsilatan lil amri thani da kuma misali akan al'amari na biyu fakunu minha ala bayyinatin wa fahmin ku kasance akan dalili da fahimta amma amsilatul amril awwal amma misalai na al'amarin farko wa huwa shine anna fahamal waqi yabni alayhi al-hukm shari hukuncin shari'a yana ginuwa akan shi ومن zalika yana daga cikin wannan masalan misali mas'alatu mata yuhkamu alal mayyit bi annahu mata yaushe ne za a yi hukunci cewa matacce ya mutu yaushe ne an ɗauki mutum an kai shi asibiti ba shi da lafiya shin daga an ga cewa bai motsi za a yi hukunci cewa na ya mutu hal huwa bai mawuki kalbihi shin za a gane ya mutu ne ta hanyar zuciyarsa ta daina bugawa au bai mawuki jimagi ko ta hanyar kwakwalwarsa kwanyarsa ta ina ne za a gane kunga wannan abin yana faruwa akwai wanda dogo su ma suke a je a danna su a rami da ransu a rufe su kuma yanzu akwai wanda na biya faɗa ya ce wani lokaci akwai jinnin da ake amfani da su hanyar da kake yin numfashi sai amfani da sai toshe ta sai kai dogon su ma wala in ba bincike ba sai a je da ranka sai abin binne ka ko da za ka farka <laughs> ka gangara da gaske ka yi gaba a gani ni na san matar da ta mutu aka yi mata wanka aka sa ta a makara an zo ana alola ana jiran ne a fito da ita kawai za a yi mata sallah sai wani ya ce wallahi ya hango kafar ta tana motsi ashe dogo su matsi ko da aka duba ashe bata mutu ta dawo kuma yana ganin bayan da ta dawo sai da ta haifi 'ya'ya kusan goma kafin ta sake mutuwa gaske kaga da ranta za abin ne ka to shine wannan matsalar yake cewa hadhihi mas'alatun hadisa wannan matsala ce da take faruwa law ata mutakallimun fiha da wani zai mai magana zai zo wa takallama duna an ya alama waqi a haye magana ba tare da ya san matsalan ya take a kuwa ma wa duna an ya alama ahwalaha yayi magana ba tare da ya san ahwal din ba labudda an ya tsa'a fi khat'in fil hukmi dole ya fada cikin hukunci wajen kusku hukuncin da zai zama kuskure ne la'anna fahama waqi'i tilka matsala wa tilka qadiyya da mun fahimtar wannan matsala da hukunci akanta lahu ta'sirun ko lahu asarun fil hukm shari yana da tasiri a hukuncin shari'a menene tasirin da zai wajen hukuncin shari'a kaga daga nan za a fara maganan ya mutu ya za a yi masa wanka ya za a yi masa kaza abubuwa ta tarattabu alaihi to kafin ai hukunci cewa wane ya mutu abinda zai biyo bayan mutuwan ya biyo na hukunci dole a yi ƙoƙari hukuncin da za a tabbatar da cewa ya mutum a tabbatar haka ne ko ba haka ba ne saboda abubuwa zai biyo ba idan abin da ya shafi gane ɗan adam ya mutu ko bai mutu ba ba a hannunka yake ba sai ka zo ka zartar da hukuncin ya mutu kana yin kuskure kuma daga nan abin da zai biyo bayan hukuncin ka sai ya zamanto ya tarattabu alaihi al'amura na kuskure sai su biyu ba sannan misalin akar misali na biyu masalan al-hukuma hukunci akan dauloli wal hukuma ala da kuma hukunci akan sanya wasu abubuwa bi anna daulatan ma muslima aw ghayr muslima cewa wannan daular musulma ce ko ba musulma ba ce kaifa yastahayya uli an kuma ala dawlati ya zan zai shiryu gare ni in yi hukunci cewa ta kaza da annaha muslima a ghairu muslima daular musulma ce kuma musulma ba ce duna an a'arifa haqiqati amriha ba tare da na san haqiqanin ya garin yake ba wa duna an afhama waqi'a ba tare da na fahimci waqi'in ba hada amrun la budda an afhama alwaqi'a fihi wannan al'amari ne duk in tambaya abin yake dole an fahimci abin yake ba za a zo kawai kana ganin ƙasa baka san yadda ƙasar take ba kai mata hukunci cewa ƙasar kafira ce ko ƙasa cewa musulma ba dole sai ka fahimci ya ƙasar take ya yanayin ta yake ya yanayin adadin musulmi wajen kammiyarsu ko ba abin da kake ji na propaganda ba daga duniya domin komo a nan najeriya ai ko inda an ci mu da propaganda ne ko yanzu nan ka ɗauki jihar taraba ai bincike ya nuna cewa jihar taraba adadi ne da musulmi sun yawa a cikinta amma duk wanda bai je ba bai santa ba bai yi mu'amala da 'yan ciki ba kana waje me kake ɗauka sai ka ɗauka cewa jihar arna ne suka fi me suka fi yawa haka da ka ɗauka wanda komunan jihar kaduna ai da abin da ake ɗauka adadin wa'annan mutanen ya wuce yadda ake tsammani a yanzu sai da yanzu 'yan nuna ta nuna sana ka gane cewa adadin da ake tsammanin sun kai ashe bai mai ba bai kai ba ana samun wannan to haka za ka samu irin wannan matsalolin suna faruwa a wasu gurare kamar yadda hatta jif yanzu kaga ana mata hukunci cewa jiha ce ba ta musulmi ba ko amma fasantis na musulmi a jihar jos ya kai a ce idan gwamna musulmi ne idan gwamna kafin ne mataimakin gwamna ya zama musulmi fasantis din ya kai amma kaga hakan bai to wani labari kawai da kake ji baka san gari ba baka samu wanda suka san hakikalin yadda garin yake ba kawai kai masa hukunci kace kaza to kana iya faɗawa cikin kuskure sai ce hatta yasdur al-alim al-hukm shari har sai wato hukunci ya gangaro daga masani wanda ya san hukunci na shari'a Bina an ala fahimihi gini akan fahimtar sa li hadal waqi ga wannan waqi القسم الثاني كسو نبي أحوال وقضايا فهم الواقع أقول وسهالة إذا حكمتي da fahimtar waƙi inda la asar lahu fil hukumin shari'a ba shi da wani tasiri wajen hukunci na shari'a fa min zalika misalan yana cikin wannan misali shine me ma ya taraddadu bain al abin da yake kai komo tsakanin masu husuma guda biyu inda alqali a wajen alqali ya ati khasmani masu husuma za su zo inda alqadim a wajen alƙali hada yubdi ma hasala lahu fil mas'ala ai duk lokacin da kif ya auku wannan zai zo ya bayanin ga abin da ya faru ma hasala bainahu wa bain khasmihi abin da ya faru da abokin husumarsa wa hasala kaza wa kaza bi kalamin yatul zai kawo maganar da tana tsawo wani za ka ga dama duk maganar da yake a kota ana rubuta sai kaga ga statement ɗinsa a kota sai an cika falle ya fa ashirin duk shi yake bayani to a irin wannan ya alamu hulƙadi alƙadi ya sani lakin kulla zalika alkalamun kafir allazi huwa min dukkan wannan maganan wanda yake faruwa a kotu wanda ga abin yana aukuwa an kawo kes ana tattaunawa la yuthbituhu alqadi fil qadiyya alƙali kawai da ya ji nan take ba zai iya halattowa cewa kawai ya hukunci kaza ne la'annahu huwa in kana an ko da yake wannan abin yana aukuwa fa innahu la asara lahu ala al-hukm ba shi da wani tasiri akan hukuncin wanda ya shafi shari'a na gama gari wa inna ma waqi'ul wani abu ne wanda ya auku wanda la yabni alaihi al-hukm wanda hukunci bai aukuwa gare shi ولهذا يقول المفتي أو يقول القاضي في مثل ذلك a irin wannan ne sai kaga alƙali ko mai fatawa yana cewa walau kana kaza walau kana kaza da a ce kaza ne ya'ani anna ma zakartahu min alwaqi abinda ka ambata din nan la da lahu shar'an fil hukm shari ba shi da wani tasiri wajen hukunci na shari'a to misalu aidan mimma yanbaghi an yunabbaha alayhi cikin abin da ya kamata a faɗakar a kan shi anna hunaka ahkamun shar'iyya akwai wasu hukunce hukunce na shari'a ya ataqiluhu an nasu wal amma fiha i'tiqadan ghayr sahih mutane za su kudirce kudircewa akan ta hukuncin da yake ba gamamme ba wato ba hukuncin da yake kudirce wanda yake ba kudiri mai kyau ba misalu zalika to na so a ce malam ya kawo wani misali ne ba wannan ba wataƙila su malam tun inda suke matsalar ba ta da wahala amma munan matsalar tana da wahala wannan matsalar ina so in samu lokaci in ware mata na bahasi da bincike a kanta don kuma tara hadisan da izinin Allah sannan halitta tafan shi a na bincika na tabbatar da cewa wannan matsalar ma akwai ta da izinin Allah hatta matsalar albagi da suke ta magana je na bincika usulul kafi na faɗa dan dama na ce yanzu usulul kafi karatu nake masa na in shi'a daga bango zuwa bango Eh, harafi harafi shafi shafi haka nake bunsa kuma su kira aka zan dinga binciko matsaloli in ce ba hatta matsalan albagi da suke ta an ce alfi'atul bagiya tunan fito musu da alfi'atul bagiya a cikin usulul kafi ga abin da ake nufi to shine malam sai ce misalu dalika annabi sabata anhu fi sahihi annahu bala waqifan kunda matsalar yace ya tabbata a cikin sahihul bukhari annabi ya yi fitsari a tsaye Kunga ga matsalan ai za ka mutane gingirin kuma dama tana cikin matsalolin da ake tattaunawa akan ta ko to a jira wannan matsalan tana da buƙatar bahasi bincike sosai da ya kamata in ba da amsa a kanta kuma ka je ka duk babubbukan na bukari da dinda aka kawo hadisan ba haka kawai ba Nana aisha ta yi magana ta ce duk wanda ya ce maka annabi ya haifi tsari a tsaye to ƙarya yake kaga kenan tun da wani ya tabbatar wani ya yi ne kuma wannan matar annabi ce kenan ya kamata a haɗa maganganun nasu wanda za mu tabbatar sai mu tabbatar mu ma wanda za mu kore sai mu sai mu kore abu na biyu wani lokaci idan ana tattauna matsalar addini musamman malam bahaushe yakan kalli al'adarsa ne bai kallon al'adar wasu mutane a matsayinsu na musulmi an ya kuna gane a nan wajen na san wanda suke halatta karatun nan ba dukansu ba ne hausawa a nan wajen ni na sani akwai wanda suna halattar karatun nan amma ba hausawa ba ne amma saboda kana ganin su cikin zanyi naka sai kake ɗaukar mai hausawa ne ko haka ne to yana cikin kurakuran da mutanen mu ke yi hatta wannan shigar bahaushe ya ɗauka cewa duk wani mutum mai addini a duniya to dole shigarsa ta zama irin wannan in baka yi ta ba baka da wa? baka da addini haka ne kuma haka wani eh a Najeriya wannan za ka iya ɗaukar shi ka bada misali haddis wala haraj da ka samu ko ta hanyar tufafi eh yana ana yin samun bai ba ruwan ki sai ka ga Wataƙila ma halin sunnati wal jama'a da geman saboda kullum amma ya dauko a tamfa ya tawo masallaci da ita ana yi ko ba yi namijin bahaushe ka gan shi a dinka a tamba eh kaga zai wuya ka ga namijin bahaushe ya ɗinka a tamba so abinda ku kuke ganin shi a al'adar ku bai dace ba to a wajen al'ada wasu su kuma ba matsala ba ne so ba ka ɗaukan al'adar ka kai hukunci ga wani cewa al'adar ka ita ce musulunci ta wani wa ba musulunci ba ce wannan yana cikin kurakuran da su kansu hausawan suke to in ka ɗauki hausa za ka ga akwai na najeriya ko to hausawa ma akwai na ƙasashe da dama eh? akwai na ƙasashe da dama yana daga ciki abinda wani yake so shi ne zaka ga ko je zaka ji? Hmm? yanzu idan in yamuri ne in ya zo ai za ka iya ganinsa ya saka abin wuya murjani ku da jaddara da tintin mai kaza ku to ne mai haɗa da jaddara da tintin kaza da murjani to amma ni wa yake in sa wannan yadda ba ni da naski da ya ce dole sai na sawa wannan shi ma ba shi da nasi al'ada ce muhakkama to ni ba zan ce dole nawa ba ne wannan daidai shi sai ya ajiyewa sai ya ajiye na shi kuma in ce wannan nawan shi ne musulunci na shi wa ba musulunci ba ne ba zan yi haka ba wannan fa yana cikin kurakuran da ake sau da yanzu wani da zai gan ka za ka yi ilka'in darasi da ƙananan kaya a jikinka da hula sai ta yi baka da imani wannan da ganin shi bai hudu ne wannan tsakanin ku da Allah yana faruwa ko ba wannan ba yahude ne daga nan kai ka kalli kayan ne sai ka ce ƙasa anna eh? yanzu akwai ƙasashen da al'adarsu shine duk wanda ke zuwa aikin hajji ko umara kana ganin maza ne zane suke sa yanzu a ce limami ya zo nan a ce akar makallawa shi kai mana sallah kawai sai ga mutum da zani ya daura kuma shi ne limamu da Allah ba kallon kallon za a koma yi ba duk wanda ke zuwa saudiya ko umara ko aikin hajji haka za ka yi mu'amala da wasu mazaje yanayin ƙasarsu su ce zani suke ɗaura ba sa samun duk kuma sun iya ɗaura zani ko za ka duk bala'in da za a yi zanin bai kwanciya amma kai da baka iya ba kana tattara kare ka tattaro nan ihrami ma kawai in ka daura da saman na kasan in ba ka nemi taimakon Allah ba ka nemi wani majanyi ka daure sai ka ce dan dambe to haka za a yi tattara kare ka tattaro nan ka tattaro nan amma tun su sun tsaba daura zane to eh ina eh amma abinda nake cewa nasi a dunkule a matsayin hukunci ga mamme wajen kana da iskiyari wajen kaya kawai an yi la'akari da shi kar a sa ya wucewa idan sahu amma yanayin ɗinkin haka da hular dole haka zan sa su kaga ya zama ibada ke in an ce dole haka zan sa ninawa shine nasi ya zo a kan shi kuma umarnin ya zama wajibi to duk faɗin da wani mutum yake a duniya in bai irin wannan shiga fa ya saba ma Allah ba kamar yadda anan masallacin sallah raka'a nawa zamu hudu kuma kowa a duniya ita na zai yi duk wanda bai haka ba ya saba ma ya saba ma Allah saboda wannan addini ne ka fahimci yadda matsalar take anya kana a malam kabiru eh eh yanzu kaga kai yadda kake yadda kake a yadda kake ka kanka to yanzu da za a ce ka zo ka shiga sallah wani ba zai yi ka sallah ba to shi da abin da ake so ka gane ka gane wani yana ganin ka haka zai ce kaga an sa wani bai hudu mutane san eh? yawa ka gani dan daudu ne ka gani wala magana da ka faɗa haka ne mu yanzu nan mafi yawanci in ka ga namiji yana sai da haka abinci sai a ce masa dan laure amma da ka ban Najeriya mafi yawanci duk inda zaka je a duniya zaka ci abincin namiji zaka ci ba na mace ba ko a manyan hotel hotel da ina ne zaka ga maza ne ke yin abincin ya yi digiri da masa kaga wai wani daktar tuwo ne hularta dogwa ta kusan wasu saman nan na rasa sanin me ana wannan doguwar hular da girki nan ma an faɗa ko yau kuma sana'a abinci ana samun kuɗi kwan bincike ya nuna a duniya maza sun fi mata iya abinci amma mata su yi haƙuri kuna ganewa wannan matsala ce da ya kamata mu tsaya a ɗan buga misali mutane su gane yadda take to dukkan inda ake cewa annabi ya yi fitsari a tsaye ba haka ba ne kawai a'a ana magana a babi ne na lalura guri ne da ya zo in an yi fitsarin aka duka ana iya samun matsala kuma ko anan kun san a mu'amalar mu akwai guraren da in ka zo wala ba za ka iya duka kai fitsari ba kuma shine jiya nake faɗa nake cewa duk malaman nan in dai ba manyan da ake ajiye su can cikin mala'u ba wallahi mafi yawanci suna fitsari a tsaye amina su sun sani na sani ai ke sa na ce wanda duk suka mutazan zan mamaye wata rana sai yana tsula fitsari a tsayin ɗauko shi akwai guraren fitsari a tsaye a saudiya za ku zo za ku shiga bayi bayi ya cika kuma buƙatar ka ba ta bayan gida ba sai ta yin fitsari ne dole sai dai kai fitsarin a tsaye sun sani na sani a yi. kuma wallahi mafi yawancin duk wanda ya je aikin hajji ɗaya ne wanda zai ce maka bai taɓa fitsari a tsaye ba haka ne ko ba haka bane sun sani to gayar abin da ake so a nuna maka dama lokacin da duk ba a bukata kai haka amma in lalura ta gitta kai haka a babin wa a lalura to shine wasu suka murɗe abin yadda suke kawo shi sai a zo a nuna maka cewa kamar an rena annabi an nuna annabi wani mutum ne mara kunya kawai an ce gashi annabi yayi ne yayi fitsari a tsaye sai ya ce falbalu waqifan fitsari a tsaye inda amna taqayur eh, arrid azzara lokacin da aka amincewa fallatsowar fitsarin walbaul wato walbaul wal najasa da fitsarin da najasa alal badan ga jiki aw alal siyabi ko akan tufafi ja'izin ya halatta guri ne ka zo bai yiwa ka iya dukawa sannan an amince in kai fitsarin ba zai dawo maka jiki ba a babin lalura jaza ya halatta a haka لأن sallallahu alaihi الله عليه وسلم فعله دومن haka a أباب lalura. walakin nan zuhal sai dai jahilai wal'amma da maganin mutane ya a taƙi juna fi man zalikan fi'il annahu waka a fi katsa'in cewa duk wanda ya haka ko a hali ne na lalura to ya yi kuskure kuma ni na faɗa maka mafi yawancin hatta malaman da za a tura a ce su je su karantar da mutane addini idan an je can a babun lalura suna yin fitsari a kuma su sun sani na sani sun sani to yanzu wannan misali wanda na so a ce mun gama littafin nan amma saboda wannan matsala kun ga matsala ce da bai kamata a zo a karanta ta da gudu ba sai a bar wasu mutane cikin iltibasi musamman matsala ce da ake zagin ahalus sunna da ita kuma zagin fa bukhari muslim kaza kaza kaza sun ruwaito kuma dukkan babin da suka kawo ba sun kawo shi bane haka kawai sun kawo shi ne a babi nawa na lalura yanzu kamar shan ruwa ne a tsaye za ka ga an ce maka an ruwaito annabi ya ce kar a sha ruwa a tsaye sai a ce maka an ruwaito kuma annabi ya ya sha ruwa a tsaye me yake nuna maka shan ruwa a zaunan shine asali don hatta bincike na kimiyya ya nuna cewa idan ka sha ruwa a zaune ya fi maka amfani a jiki sannan shan shi a tsaye ya halatta maka to a halin lalura inda ba yadda za ka yi ka iya mai zaman ya halatta ka sharuwan ruwan a tsaye kuma kana samun kanka a haka akwai inda buƙatar ruwa za ka saso maka ka sharuwan inda za ka zauna ka sharuwan ba wajen zama ba ne dole ka sharuwan a tsaye to inda an ce a'a dole sai ka sha a yi a zaune kuma ba halin sha a zaunen ya za a yi kaga an shiga matsala to yanzu mu tafi misali da ni. Allah madaukakin sarki da ya tashi ya ce wala na ma Aba aba'ukum minan nisa'i innahu kana fahishatan wa maqatan wasa a sabila ya lissafa matan da ba za a aura ba ko to ciki kaga matar babanka ka aure ta haramun ne ko haka ne ina so ne mu daina auna abu da hankali mu kalli waƙi na shari'a ita shari'a in ta ce abu daidai ne yana nan a daidai ko mutane ba sa kallon shi daidai in kuma ta ce abu ba daidai ba ne ko mutane na kallon abu daidai ne to ba daidai ba ne mu ɗauki misalin nan yanzu yanzu babanka in yana da mata haramun ne ka aure ta ko to wan babanka ko kanin babanka ba eh ya halatta ko bai halatta ba saboda Allah ya lissafo cewa wa halailu abna'ikum allazina min aslabikum ‘ya'yanku wanda suke tsatsanku in ka haifa ɗa shi ne yake haram ya auri matakka ko kai ka auruwa shi, amma ɗanta da ba na tsatsanka ba ɗan wanka ko ɗanwa ɗan kaninka ai bai daga cikin mai tsatsanka ba kai ka haife shi da cikinka ba ya halatta ka auri mace in ka in yana so ya lallaɓo? ya halatta ko bai halatta ba amma wannan ame shar'an ku amma a zamantakewa ta mutane ba ya halatta ku je neman aure tare da shi wani babanka ko kanin babanka in ka buge shi ka ce to baba sai dai ka hakuri na ɗauka Allah ya halatta ko bai halatta kaga ya halatta sannan a cikin ayar da yazo yake hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min arda wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hududikum min nisaikum allati fa in lam takunu dakaltum bihinna fala junaha alaikum idan ka auri ya yau da mujarradin daura mata aure ya haramta gare ka ka auri mamata amma idan aka ɗaura ma aka ɗaura maka aure da mamatta ba ta riga ta tare ba an zo ana kawo kaya ce ta hangu ɗin ya halatta ka ce to ke <laughs> to ke ba ba fashi hakuri ya halatta ko bai halatta ba amma wannan a shar'an ku amma a wajen mutane ba eh? yanzu matar baban uwan babanka ko kanan babanka ka sake sa ka ka ka lallabu za a ce to duk yadda aka yi dama a kowane ba karkashin ƙasa eh, kuma yanzu nan ka ga duniya kai shi to shi ya sa za ku ga saboda mutane sun saba da irin wannan na isha take cewa shi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da akwai wani abu da zai ɓoye cikin abin da Allah ya saukar masa ya ɓoye wallahi da ya ɓoye matsalar zaidu da zainab bintu jihar wannan yana cikin dalilan da ya saka ga duk sahabban da suka rayu da annabi da matan shi da 'ya'yan shi da kowa babu wanda qur'ani ya ambace shi sai zaidu wa yastaqulu lil ladzi an'ama Allahu wa an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tukfi fi nafsika ma Allahu mubdihi ku duba ayat kana koyi wani abu a ranka da Allah sai ya bayyanar da shi wa takshan nasa lalla idan zamu fassara ayan a zahirin ta zamu fassara ta kana jin tsoron wa wallahu ahqqu mai dan Allah wannan fassarar ya dace da matsayin annabi ka ce wa takshan nasa annabi yana jin tsoron mutane saboda in ka tafi tun Allah zai faɗa maka su annabawa su ne allazina yuballiguna wa yakshawnahu wa la yakshawna ahadan to dole wannan wa takshan naka ka nemo mata ma'ana mai kyau wacce za ta dace da matsayin manzan Allah sannan ba za ka zo ka fassara wa tukfi fi nafsika kana bayyana wani abu kana boye wani abu a ranka ba wanda sai Allah ya bayyana da shi ka fassara cewa annabi ya boye mummunan abu a zuciyar shi da kai wannan fassara to wannan yana nuna cewa akwai mugun abu a ranka dangane da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to a ce yaro don Allah ya taso ƙarƙashinka, kai ka kula da shi a farko ma ana yana amsa sunanka ana ce masa wane ɗan wane zaid bin muhammad a ce kuma wannan yaron kai ka je ka nemo masa auren sannan daga ƙarshe a ce ana so yaron ya saki mata kai ka aure ta eh kaga in yanzu ne zai gani ashe malaman nan yan iska ne ba mu sani ba nan fa wane ya je kashe auren matar wane gashi nan ya aure matar to shi yasa dan Allah ya raba rigimar kawai yace ma kada zaidun minha wataran zawwajnaka shikenan magana ta tsare ba annabi bane ya je ya nemi auren da kanshi dan kar ka zo ka zage shi ka ce masa mayan kaza ko kaza Allah sai ya ce zawajina ka mu ne muka daura auren da kai da ita da aka zo haka matsalan ta cika gari koyan ba kowane majalisi ita ake tattaunawa ana cewa gashi nan matar ɗansa ya je nemo ma yaro aure amma wai abin mamaki yanzu ya zo ya kashe auren ya aure matar shine Allah ya ce ina ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa annabi ba baban kowa bane a cikin manzon Allah ne kawai Allah ya raba rigima to dan Allah ka ba ka gani yanzu in ba Allah za ka bi ba ka saba wa mutane yaro ya taso karkashin ka ka je ka nemo mai aure a ce a kashe auren kai ka auri matar ya ra'i irin wannan misalan suna nan da yawa da haka abinda shari'a ta ajiye ta ce yana da kyau yana da kyau ko mutane ba sa ganin shi da kyau abinda mutane kuma suka ce yana da kyau in shari'a ba ta ce yana da kyau ba yana nan a matsayin shuwa mara kyau yana nan haka kuma za a ci gaba da tafiya to ne malam yake faɗa bari mu karasa wannan gaban na so mu karasa littafin nan yau amma gaskiya lokaci ba zai ba mu ba mutane kuma akwai karatu da yawa ko wannan matsalar ita ce ta janyo kun san dukkan gabar da yake akwai shubaha to bai kamata ba a zo kawai a ja a wuce ka ja bakin kai ka wuce ka ban mutane da shubaha musamman mu da makasan ana bibiyar maganganunmu kuma na cikin rigingimu da wasu to wani kawai zai iya zuwa ya je da tsaya ta aina ce annabi kaza ne ni ma ga shi da shi kenan tunda wasu muna rikici da su sun rasa yadda za su yi da mu ta bakin alalawu ya ce dan wuta ya rasa yadda zai da ni ka gani to shine malam yake cewa wa annahu fa'ala fi'lan min qawarimil a cewa ya aikata aikin da ya saɓa wa mutunci wa annahu wa kada kuma dan Allah ko a Najeriya yanzu akwai kabilun da ni na sani su a gurin su fitsari a tsaye ba aibu bane tsakanin ku da Allah haka ne ko ba haka bane a wajen malam bahaushe ne in an yake ganin matsala ne amma su a gurin sun an yiwa ba matsala bane to ne yake cewa hadha al-i'tiqad minhu wannan i'tiqadi daga gurin su i'tiqadul juhal udri ne na jahilai la ya'ni anna al-hukma shay'an anna al-hukma sai ba yana nufin cewa hukunci bai tabbata ba aw la yu'khadhu bihi ko ba irko da shi wa inna ma hadal al-amr bi jawaz al-bawl waqifan kawai yana nunin cewa halaccin yin fitsari a tsaye lokacin da lalura ta gitta la shakka annahu thabitun sayuhu la mara fi zalika kuma mafi yawancin wanda duk zai je maka kasashen turai yawo a gurare da dama wallahi shi dai kai fitsari a tsaye haka ne ko ba haka bane haka ne sai dai in baka zaune in baka yawo kawai kana zauna ina eh. Eh. a'a ba in hotel ne ai da toilet da gurin zama da komai in ɗakin ka ne amma akwai gurare da za ka samu an yi su na emergency kamar airport haka za ka samu adadin bayukan da aka yi na wanda za su shiga su kama bayan gida daban wanda kuma in ya zo kawai fitsari yake bukata ya yi shi mawa to za ka ga ko lokacin da za ka zo cikin uzuri ba za ka iya jiran wanda ke ciki ba lalura ta kan ka dole sai da kai fitsarin aji ana yi yawa to shine abin da ake faɗar wannan sai yake cewa la shakka annahu sabitun sahihin la mara fi zalika ya tabbata cewa ya inganta ko kokonto babu wannan wa qata'ul jahili fi itiqadihi kudirin jahili a kudircewarsa wa qata'ul jahili fi tasawwurihi sannan kudircewar jahili wajen suranta abu fi ma ya ta'allaqu bi zalika al-hukm shari cikin abin da yake da ta'alluki da hukunci na shari'a ai bi an hakama أي بأي حكم تعلق الجاهل فيه باعتقاد خاطئ wato da kowane irin hukunci jahili ya ratayu da shi hukunci wanda yake kudircewa na kuskure ya kuna iladuhu bi tawiyatil jahil la bi taghyiri ma ra'ahu al-alim hukuman shar'iyyan sahihan yana kasancewa ne ya kuna iladuhu magance wannan abun bi tawiyatil jahil la bi taghyiri ma ra'ahu al-alim wato hukuman shar'iyyan sahihan yana kasancewa ne ba ta hanyar yadda shi jahilin yake ganin haka ya kamata a ba ta hanyar shi malami na addini ya gina shi da hukunci wanda yake ingantacce tabbatacce wanda ya dace da da shari'a to yana cikin irin waɗannan ne abubuwa aka ta shigo da su da sunan hankali ai abu kara ya saba ma ya saba ma hankali abu kara ya saba ma hankali jiya na yi magana a gurin karatu na ce an samu wani a ingila ya ji ya kai ƙara kotu ya ce dole a cire ayoyi wajen ashirin da ɗaya a ƙur'ani don su suke kawo fitina a duniya da wannan maganan jihadi da wannan tada ƙura ya ce ayoyin ne in kuma ana neman zaman lafiya to dole a yi doka a cire to ba mu sani ma ko a ƙur'anin ingila ne za a cire rago ƙur'anin na duniya a barsa haka wallahu ana? kuma in banda mashirmanci ne shi in ka an ma an rubutawa a ƙur'ani za a ki haddace su ne a ƙirji? oho to amma haka ya tashi ya tafi mun so gaskiya mu gama littafin nan yau to amma kuma na ga da saura mutane su haƙuri wannan matsalan ce ta kai mu ga dogon bayani saboda matsala ce da bai kamata ba ko yaya mu bar wata kalma da wani zai zo kuma insha Allah wannan matsalar mutane su haƙuri wanda suke bibiyar shafukan mu zan bi dan hadisan in tattaro su in zo in yi bayani na ilimi da sanin ya kamata akan matsala ɗin da izinin Allah kuma ina nan ina bibiyar waɗannan ainihin wato matsaloli ɗin eh? ai asali shine albara'atul asaliya daya shi bana cewa kayi laifi sai in na ce maka kada ka yi abu in kai sannan kayi laifi ita ce ka'ida a babin haramci cewa abu haram kamar yadda a babin ibada baka cewa abu addini ne sai idan Allah ya sa ka ya ce ki sannan abu yake zama addini bisa ga ka'ida na fastaqim kama umirta ka tsaya kamar yadda ake maka ainihin wato umarni ka fahimta eh mm. shine ba a haramta wani abu sai abin da nassi daga Allah ko annabi suka zo suka haramta abinda aka samu nasus sun yi togaciya sun ce da kaza da kaza da kaza su ne haram sai a tsaya a kansu Mm. ai eh, dama ai suna da bambanci akwai alhukumul ilmi akwai alhukumul amali akwai abin da bayan an san shi ga yadda yake wajen tadbiqin shi a aikaci ya kuma ya kamata a yi shi shi yasa ko nusus ne akwai nassu shar'iyya akwai maslahatu shar'iyya ka gane bambanci nassu shar'iyya akwai maslahatu shar'iyya shi yasa ko a kotu aka ba alkali dama ɗan famali guda rikici ya ɗibo su sun kawo gurinka wurin yi musu shari'a a binciken da kai ka gane wani ne ke da gaskiya wani bai da gaskiya to in kai tamfizin hukuncin cewa wannan gaskiyar ta wani ce a bawa ne idan suka bar gurinka za a ji a barke da rikicin da wani sai ya kashe wani to a lokacin ba cewa za ka yi ba wallahi sai ka hukunci da gaskiya ko me zai faru ya daɗe bai faru ba a'a babu hikima a lokacin abin da aka fi so shine kai sulhu tsakanin maimakon mai hukunci ai za ka ga ko a kotunan zamani suna wannan shekaran jiya muna magana da wani babban mutum da maka ɗauko irin waɗannan masayar da mana tattauna na ce akwai shari'ar da za ka ga kamar ta bature ce amma asali ba ta bature ba ce tana musulunci sai dai wanda bai sani ba kawai na ce yin mutum yana so ya je karanta lamiyotin zakat tana nan haɗe da tuhufatul hukami tufa littafi ne da wanda zai harkar alƙalanci yake karantawa a malikiya baiti wajen dubu ɗaya da ɗari bakwai ne ina ganin in ba na manta ba sannan sai lamiyatul zakat baiti ɗari biyu da wani abu to ana yin irin wannan shi yasa in aka samu nassi na shari'a da kuma maslaha ta shari'a to ana taƙadimin maslaha shari'a ne akan nassi na shari'a kana ganewa kana fahimta wani ya yi abu ya kamata matsayin masa da haddi to kuma za mu duba mu gani idan an tsayin masa da haddi mai zai biyo baya idan mutum ne da in an masa haddi gari zai tashi kura za a hau rikici ƙasa za ta hari mutum to ba za mu ce a'a aikin da Allah ya ce a tsayin masa da haddi ba sai mun yi haddin ko ƙasar za ta hau yaƙi babu maslaha wannan yasa ga Abdullahi bin Ubay bin Salul da ya zama alo Lodanja, a Madina waɗanda suka yi ƙazafi ga matar annabi mutum uku Allah ya ce wallazi ne da munal musanati sun malami a bi arba'ati shuhada fajiliduhum samani ne aka kamo su su aka yi musu bulala amma shi abdullahi bin ubay bin salul Allah cewa innal ladina ja'u bil ifki la tahsabuhu sharran lakum bal huwa likulli imri'in minhum maktasaba wallazi tawalla kibarahu minhum wanda ya jibinci girman yada al'amarin Allah ce ka kyale shi sai mun hada a lahira to lokacin annabi ya zartan mai da hukunci annabin Allah ne amma akwai mutanen da da yawa ba su gane shi Abdullahi bin Rasul munafiki ne suna fushi da fushin shi suna yadda da wa da yadda shi yasa da ga yanzu ko matsala ce ta faru a gwamnatance da wani da wani an yi zaɓe wani ya ci wani yana kai to an tafi can inda ake ƙara suna lura da mummin ɗin gari akwai lokacin da in suka ɗauki hukunci suka ce kujerar tawana ce a bashi gari zai hau ne za a yi kashe-kashen da Allah kaɗai san adadin shi sai kaga alƙalan sun nemo hanya to wani mutum ne da in sun tabbatar da cewa shi ya ci zaɓen garin zai zauna lafiya ko da a ƙa'idar su ba shi ya ci zaɓen ba don al'umma ta zauna lafiya sai su ce wani ne ya saboda maslaha ana yin wannan wanda da ya san harkar kotuna ya san alƙali na duba wannan kuma wannan ma ya halatta a shari'ar musulunci ba za a ce to kujerar ta ba ce a bashi ko garin duk wanda zai mutu ya mutu ka ka lura Allah ya sa mu dace wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh